Salamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin cigaban labarinmu da suna jaruma. Wanda marubuciya Nafa Aliyu Umar ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'ami. Rungume ta ya sumbaci kuncinta kafin ya ce je ki ɗauko mana plate mu ci abinci. in baki labarin waye Ahmad da kuma yadda mata shida suka mutu masu aure na. Kamar yadda na gaya miki ko kika sani, Alhaji Ibrahim shine mahaifina ‘yan asalin wannan garin ya mana. Suna cikin gidan yawa ne duk da cewa Alhaji mu yana da kuɗi sosai, amma ‘yan uwanki suka hana shi ya tashi gaba ɗaya. Gaba ɗaya su takwas ne maza biyar mata uku amma mata biyu sun rasu saura ɗaya. mahaifina kusan shi ne ƙarami cikin mazan amma matan ke bi mishi to gaskiya duk ya fi sa arziki nesa ba kusa ba don shi yana aikin gwamnati sannan ga kasuwanci to a haka ya zama wani cikinsu amma suka hana shi koma gidan shi da ya gina saboda suna tunanin idan ya musu nisa ba zai iya taimaka musu ba a haka dai zaman ya kasance da daɗi babu daɗi ana dai tare Ke san zaman gidan yawayen da yake Matsalar da ta tilasta mana barin gidan shine haihuwar mata da mamatai ta yi. Sai da ta haifi yara biyar duk mata sannan haihuwar ta tsaya mata. Gorin yau daban na gobe daban, ba ga matan gidan ba ba ga mazan gidan ba, don wallahi ba su da wani haɗin kai, kawai dai kowa akwai abin da yake ɓoyewa ne cikin zuciyar shi. Wannan halin ya sa Abba ya bar gidan ba tare da ya kuma sauraron 'yan uwan nashi ba. Sai ga shi ko shekara mama bata yi ba cikin sabon gidan ta haife ni. ne ne a auta Fatima. Daga ni mama ba ta kuma haihuwa ba. Abba mutum ne mai haƙuri sosai shi yasa duk abin da dangin shi ke mishi bai taɓa damin shi ba. Ya yi na duk sun yi aure kuma kowacce sai da ta yi karatu mai zurfi sannan ya musu aure. Shi yasa yanzu haka duk suna aiki ɗaya ce kawai ba ɗaya ce kawai ba ta yi ita ma mijin ne bai yarda ba. Wacce nake bi mawa Tana can garinku tana aure a hankali duk za ki san su. Ina matakin ƙarshe na karatu na a London wani ibtila'i ya faɗo ma aba domin kawai wayar gari aka yi dukiyar shi na ta lalacewa. Cikin sati guda sai da ya koma gidan da yake ciki ne kawai ya mishi saura. Amma har kuɗin akawunt ɗin shi sai da suka lula shi. Shi kanshi ba zai ce ga abin da ya faru ba balle wani ya ba da labari abin kamar almara. Ke, kin san irin kadarorin da abba yake da su kuwa gonaki filaye da gidaje nan ba surutun mutane yawai da kowa da abin da yake faɗi na zargi akan abba ni dai ban san me ke faruwa ba dan sai da ya mai yuna kashe ni kada wanda ya gaya min matsalar da ake ciki abu kamar wasa sai ya zama gaske dan da ya ajiye da ya ajiye aiki ma ya ga zaman ba zai yiwu ba, don ko jari sai ya koma ko jari sai ya koma bai da shi kin san haihuwar mata tana da matukar muhimmanci fatima wallahi lokacin sa anti suka ɗauki nauyin gidan domin abba bai samu halin komawa aiki ba ina can ba san abin da ke faruwa ba matsalar kuɗi ta taso min ta taso min saboda jarabawar gaishe da zan yi don haka babu wani damuwa na kira abba akan ya turo min kuɗi kuma masu yawan gaske babu wata damuwa ya sayar da gidan da suke ciki ya kuma komawa gidan gandun da ya baro duk da cewa ran shi bai so ba sannan mutane na ta mishi jaje da Allah ya kyauta sai dai sabanin yan uwan shi waɗanda murnar su ta kasa koyuwa saboda ya dawo cikin su sai ma maganganu da suka yi ta ya damu mama magana akan arzikin da suka yi gashi angulu ta koma gidanta na tsaniya. zaman da su mama suka yi a gidan zama ne mara daɗi don kuwa kullum da kalar gorin da matan gidan ke mata amma san ba ta taɓa kallon su ba don ita ma mama kusan halin abban gare ta sai dai ita idan ka cika ta akwai bakar zuciya sai da na kammala karatu na tsabar da takarduna suka yasa suka rike ni a wani babban asibiti inda suka fara biya na wasu makudan kuɗi a matsayin albashi Abba ya yi faɗa sosai amma na shiru da shi na fara aiki na don ba san halin da suke ciki ba. Wata biyu kawai da fara aikina na turo musu kuɗi wajen miliyan ɗaya da rabi na ce su fara samun samun albashi na albarka duk da cewa akwai wasu 'yan harkoki da nake yi a can ɗin. Abba shiru da waɗannan kuɗin bai ma fara taɓa su ba sai da aka kai wajen wata biyu sannan ya sa yaron wani abokin shi ya buɗe wannan shago inda aka zuba kaya kuma aka sami yaro nutsatse ya fara tsara wajen. In gajiyarce miki labari Fatima sai da na shekara biyu sannan na aje musu aikinsu musamman da Abba ya fara min faɗa sosai a kan rashin dawowata. Sai dai me na dawo Najeriya da soyayyar wata yarinya mai suna Firdaus ita ma 'yar nan ce amma an kai ta ganin likita can London ɗin kuma ni ta gani. Kasancewar mu 'yan ƙasa ɗaya kuma gari ɗaya kawai sai muka fara soyayya da ita kuma mahaifiyarta ta amince da haka dan ita ma da alama ne mata. Hankali na yi matukar tashi lokacin da mama ke ban labarin duk abin da ya faru. da aƙalla shekara ta biyar kenan ragona da Najeriya. To ma duk mai zafi hakan sai ka ce abin sa hannu. Babban asibitin Abuja na fara aiki bayan iyaye sun shiga magana ta da Firdausi. Ban iya jure ganin iyayena cikin wannan gidan ba don haka wata na ɗaya da dawowa na sai musu wani ƙirarren gida nesa da unguwarmu ta da. Sai da suka tare sannan na koma wajen aiki. Watanni takwas da dawowa ta aka yi na da Firdausa alhamdulillah da yake dama mun fahimci suna da ita sosai sai dai tana da wani ciwo a bayan mahaifarta don saboda shi ma aka kai ta London ta ga likita. To gaskiya sai da aka yi mata maganin shiga masu dawo ashe bayan watanni biyar da yin aikin Ta ci gaba da jin ciwon amma ta yi shiru. Satinta uku gidana ciwon ya tashi saboda kusantar da nake mata ina taɓo ciwon sai na kai ta asibiti. A ranar kuma na kai ta gidansu ta yi ni. To su ma sun san ciwon ya tashi. Nan fa aka kuma dagewa magani gaskiya tana so domin na so lokacin ta zauna gaban iyayenta da dinga ta can kullum don ta samu kulawa sai ta nuna a'a ba ta so ta bar ni ba ta so ta bar ni to ni kuma ga aiki lokacin. Watan ta biyu a gidana Fatima. Muna cikin barci jini ya balle mata, wallahi kamun duk iyayena da nata su iso asibiti ta rasu. shiro yana sauke numfashi yayin da Fatima ke kuka sosai tana kuma shigewa jikin shi. Kowa lokacin ne yake tausayi da yake dama duk kusan an san da ciwon. Kawai dai babu wanda ya kawo mata mutuwa kusa ne, sabida yadda ake gani tana harkokinta. Watan ta bakwai da rasuwa na haɗu da wata yarinya can Abuja ita kuma sun zo practical ne nan asibitinmu. Kawai sai na ci ta kwanta min are musamman da na lura duk ta fi su nutsuwa waɗanda suka zo tare. Akwai wani abokina mai suna Daniel shi na sa ya shige min gaba aiko kafin su gama soyayya ta nisa Kafin su gama soyayya ta nisa tsakaninmu bayan na sanar da gida aka zo aka tambaya mu to ashe ma mahaifinta ɗan nan ne da aka kamun ta fara aiki aka bikinmu. Fatima inda kika san almara ka da ta fara ciwo. Tun ina tunanin laulayi ne har dai na kai ta asibiti ne mata awo na musamman e akwai ciki lokacin sai dai ba shine dalilin ciwon cikin da take yi ba. Watan da shida a gidana lokacin cikin ta na wata hudu sai ta kama zubar jini shi wannan abokin nawa Daniel na bashi ragamar duba ta inda ya yi min bayanin cikin jikinta ne zai zube. To dole muka yi haƙuri don dole sai ya zube ɗin. to kuma sai ya ƙi faɗuwa gaba ɗaya da kaina ne mata wangin ciki sannan aka ɗibi jini na aka ƙara mata lokacin ga mamarta ga tawa duk tare suke da ita a asibitin ni kuma gida nake kwana cikin barci na neman mafarkin wani mutum ƙato da shi ya danne ta kamar rago ya yanka wuyanta wallahi ban iya komawa barci ba har asuba gari bai idasa wayewa ba na kwasa zuwa asibiti sai dai ina zuwa na tadda su mama na ta kuka wai sai dai wai sai farkawa aka yi aka ga ta rasu amma akwai ɗan ɗigon jini a bakinta ba sai na gaya miki na shiga tashin hankali ba ko shekara ba a yi ba abba ya nema min diyar wani abokin shi mai suna sajida wallahi kyakkyawa da ita fatima amma ko shekara ba ta yi ba gida na ita ma ta rasu kuma abin da ke tsorata ni shine duk kusan ciwon ciki ya kashe su kuma kowace sai ta zubar da jini kafin ta rasu To a lokacin ne ‘yan uwan Abba suka fara magana wai gaskiya ya kamata a tuhume ni ina nake kai yaran mutane. Ranci ya ɓaci jin maganganun da dangin shi ke faɗi amma da yake haƙuri ne da shi sai bai kula su ba. Ni kaina na ji tsoro Fatima ban kuma cewa ina son aure ba sai da ne wajen shekaru biyu. To kuma gaskiya ina da buƙatar mace sosai a jikina sai na ce Abba na ya tambaya min cikin yayyin shi ko akwai wanda zai bani auren ɗiyar shi amma ga mamakin mu wallahi yadda kika san haɗin baki kowa cewa ya a'a ba zai iya ba da ɗiyarshi inda za a kashe ta ba dole sai da na haƙura lokacin ina ta addu'ar Allah ya kawo min wacce za ta amince ta aure ni bayan wani lokaci sai na tafi wani kwas can ƙasar Faransa wata na takwas na dawo cikin wata sabuwar nasara kowa ya so in yi aure lokacin sai dai bani da wacce za ta aure ni ke ni kaina ma tsoron tankarar wata mace nake yi da sunan su wannan abokin nawa ya matsa min sai na yi aure ni kuma ina gaya mishi ba na ra'ayi yanzu ban san me ya matsalar shi da aure na ba balle shi ko ɗaya har lokacin bai yi ba akwai wata yarinya mai suna Zainab ƙanwar matar wani abokinmu ne Usman to matar ta haihu mun je barka kamar yadda muke yi imu imu cikin abokai ni dai ban san me ya faru ba amma tun da Daniel ya mata kyauta shi kenan yarinyar ta hukace sai ni Kowa ya mamaki ke daga ƙarshe har gidanmu take biyu ni kan dole iyayenta suka amince da auren. Da da su ma sun liƙe akan ba za su kai ‘yarsu inda za ta mutu ba. To da Zainab ne muka haihu sai dai tun da cikinta ya tsufa lokaci zuwa lokaci ta kan ce min ita ko wani mugun mafarki take yi. Sai dai in yi mata addu'a in ce sharrin ɗan ne kawai da aljanu. Lafiya na ta haihu na sami mai sunan mama muke kiranta da Kairat. Mutane ana ta taya ni murna domin ana tunanin ƙaddarata ta zo ƙarshe. Ashe abin ba haka ba ne. Ranar da Kairat ta yi watanni uku, ranar Zainab ta matsa wai sai an yi ma yarinyar bikin cikar watanni uku lafiya. Na so in ƙi lokacin amma Zainab ta sa fitina sai da na amince. Yayuna suka zo aka shirya komai saboda a gida za a yi komai. Ina wajen aiki suka gama kammala komai kuma alhamdulillah sun tsara komai kuma komai ya tsari yadda ya kamata ban gayyaci kowa ba daga abokaina. ko matansu sai mutum ɗaya da na gaya ma wato Daniel kuma shi ma na gaya mishi ne ba wai don ina tunanin zai zo ba tunda su suna katsina ni kuma har lokacin ina Abuja. Kamar yadda ta kira ta tana gaya mu kowa ya zo daga na zuwa nata sabida gidan cike yi, Sai dai na matuƙar mamaki da take ce min wayar da abokina Daniel shi ma ya zo kuma yarin kuma yayi ma yarinya kyauta ta gasken gaske. Na so in dawo a ranar ko da da yamma ne to kuma gaskiya aiki ya min yawa amma tun da laraba ce sai na yaƙuri gara in bari juma'a kawai in dawo gaba ɗaya. Har ma da ƙarin sati ɗaya ni ma ina so in huta. Sai dai me? Ranar Alhamis ina barci na ji kiran waya cikin magagi na ɗauke ta. dan sosai barci ke kaina. Dan dare ya tsala lokacin. Ban san lokacin da na tashi zaune ba saboda tsabar ɗimuwar da ta same ni. Wato sautin mahaifina na ji yana faɗin ko me nake ciki in yo asibancin dawowa gida don ga Zainab na sun kawo asibiti. Jini ta baka ta hanci. Za ki yi mamaki Fatima don kuwa a wannan lokacin na baro Abuja kuma daga ni sai kayan jikina. Sai dai ko da na iso tuni aikin gama ya gama don har an gama shirya Zainab za a kai ta kuma Na sha wuya Fatima na sha zaki wajen mutane tun daga lokacin suka ɗauki Kairat. Suka ɗauke Kairat Ganinta ma sai sun ga dama suke bari in yi duk irin zuwan da zan yi kuwa. Kin ji mata huɗu ko? Kanta kawai ta iya ɗaga mishi don sosai take kuka saboda tsabar tausayin shi amma anya babu hannun abokinka cikin wannan ta'adin ko dakta? Allah masani Fatima sai dai ban taɓa kama shi da wani abu makamancin hakan ba. Sai ma tausayi na da nake hangowa ko da yaushe cikin idanun shi. Duk da yake shi din ya kasance kafiri. Tun daga wannan lokaci na ɗauki alkawarin ba zan kuma aure ba har duniya ta na'i sai dai na manta da alƙalamin ta wanda bai ƙare ba amma wallahi Fatima ina cikin yanayi na damuwa da tashin hankali saboda ni kaina na fara tunanin lallai ƙila ni ne ke cinye matan nawa duk da cewa ko naman mutum ban taɓa jin sha'awar ci ba. Tsananin sha'awar da ke damuna ya sa na fara kula wata yarinya dukka na lura da ba ta jin magana irin masu sai da abincin nan ne tun kafin tafiya ta nisa na fahimci Ba wai aure take so ba kawai dai 'yar ne ce. Dole na ƙyale ta amma duk cikin Katsina sai da na rasa matar aure Fatima. Domin ko na fara nema kafin wani lokaci sai ki ga maganar ta lalace. Saboda yadda 'yan uwan Alhaji ke kai suka ta. Numfashi ya sauke kafin ya ce tashi mu je ki kuma gasa jikinki idan mun yi sallar la'asar sai da ida sa miki ko? Dan turowa baki ta yi kafin ta ce kai dakta don Allah ka ida samun" ai labarin ya zo ƙarshe. Dariya ya yi tare da kuma rungume ta jikin shi. Na jima sosai ina walakikin neman wadda zan aura amma babu. Ba kuma wai matan ne babu ba a'a. Kawai wadda za ta yi kasadar aure na ce na rasa. Haka hankalin iyayena ya tashi da yayuna. To amma babu yanda za su yi. Akwai wani dattijuwa da ke ma mama ayyukan gida ita ce ta ce ga wata marainiya na da take riƙo idan zan aura. Fatima yarinyar bata wuce in yi 'yar aiki da ita ba amma haka na amince da aurenta saboda dama ba ta da kowa sai wannan tsohuwa ita kuma da alama ba rikon kirki take mata ba. Kuma yarinyar bata wani damu ba sunanta Fadila haka na aure ta kuma ni ne komai ni ne fata na kawai in abin da ya dankare min mara. Kar fa ki ce wai zaune nake ba ni neman magani wallahi Fatima duk abokanai na Duk bokan nan da kike gani ya cikin ta haka nake shan hayaki ko garin magani ko rubutu. Idan ma ban amso ba to mama ko Alhaji wani zai amso. Haka na duk wanda ta ci mai magani haka za ki ganta da shi. Lafiya lau na zauna da Fadila sai dai ita ma wajen haihuwar yaron ta rasu. Don ko ganin shi ma bata yi ba yaron yana hannun yaya Hauwa. Dan lokacin ita ce mai ƙara min goyo. Ita ce mai ita ce mai ƙaramin goyo ita ta shayar da shi. Ana yaye yaron yaran wannan tsohuwar suka ɗauki yaran wannan tsohuwar suka ɗauke shi to shine fa har yanzu sai dai mu je mu gano shi amma na yi alƙawarin in dai kin yi shekara babu abin da ya same ki to zan dawo da riƙon hannuna na gaji Fatima wannan ƙaddara tana da wuyar ɗauka cikin mutane na yi kuka har na gaji ban san abin da ke bibiyar rayuwata ba don Allah ki kira ni da addu'a ni dai abin nan ya ishe ni Kuma shigewa dai jikin shi tana jin wani irin ɗaci cikin ranta ina ma tana da damar dakatar da damuwar shi. Lallai da ta aikata hakan ko don ya huta da damuwa da zulumi. Ka yi hakuri don Allah komai zai wuce. Su kuma yaran Allah ya raya su amma baka tunanin 'yan uwan abban ku za su iya yi maka wannan ɗaurin musamman yadda ka zo ka watsa abin da ka shirya. Ka watsa abin da suka shirya. Sannan shi ma wannan abokin naka ya kamata ka yi taka tsantsan da shi wallahi yanzu. Allah ya kawo mu wani lokaci da cuta ta yawa musulmi ma neman yadda zai cutar da ɗan uwan shi balle kuma arne wanda bai ma yarda da Allah ba ya kamata ka kula gaskiya amma gashi ni ban ma gan shi ba zan yi insha Allah amma ni bana zargin kowa sai wanda Allah ya tona asirin shi lokacin ne ko ma waye zai gane waye Ahmad wallahi Daniel baya nan yana Uganda amma ya kusa dawowa na san zai zo har gida ku gaisa Shiru ta yi mishi don fa ita hakanin ta ji nan bai yi mata ba. Sai da ya tabbata ta kuma shiga ruwan sannan ya bar gidan ya bar ta da rigimar sai. To masu sauraro ana nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.